shi yasa ya tabbata cikin sai muslim aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata tabarma da dare, sai ya yi ainihin wata irin irin haka karama wato ya wani dan daki karimi sai ya shiga ciki yana sallah da rana kuma sai ya shimfiɗa tabarma to sai sahabbai suka ji labarin ibadar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cikin dare sai suka rika zuwa ƙarshe sai aka yi yawa masu son su koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam cikin wannan kiyamul layl da yake yi da manzo ya ga haka sai ya ce ya ayyuhan ya ku mutane ku rike ayyukan da za ku iya yi Allah subhanahu wata'ala baya kosawa sai dai ku kosa ce kuma mafi soyuwan aiki a gurin Allah subhanahu wata'ala shine aikin da aka dimanta wato yana nuna musu cewa kada su dauka cewa za su iya ɗorewa akan wannan abu don haka jiha ji hakunnansa akan wannan aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa in suka fara wani aikin alkhairi to ba sa dakatawa sai su tabbatar da wannan alkhairi su ci gaba da yinsa haka nan ita kanta ta kasance idan ta fara aikin alkhairi to ba ta tsayawa za ta ɗore a kansa domin haka sallallahu alaihi wasallam yake idan salla salatan asbataha duk sanda ya fara yin wata sallar nafila to shikenan sai ya dore a kanta baya wasa da ita baya sakaci da ita baya barinta to daga nan sahabbansa suka samu wannan tarbiyyar kowanne daga cikin su idan ya ci aikin alkhairi ya fara yin sa to baya ja da baya muna ganin abdullahi dan umar yayin da ya ji labarin maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a game da shi cewa ni'mar rajulu abdullah law kana yusalli min al-layl dalla da wannan mutum abdullahi ina ma da yana tashi cikin dare yana sallah daga jin wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zanto baccinsa kaɗan ne da daddare a haka ya gama rayuwarsa haka nan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ziyarci yarsa na na fatima a gidanta yayin da ta zo ta tambayi a ba su hadimi wato hadima wacce za ta taya su aikin gida annabi ya ji labarin ta zo gida tana tambayar wannan ya je ya same ta ita da mahaɗi da mijinta sai na ali ibn abi talib ya same su har sun kwanta ya je ya zauna tsakanin ƙaninsu. sai yake cewa ba na nuna muku abin da ya fi ‘yar aiki ba idan kuka zo kwanciya ku yi kabbara talatin da hudu ku yi tasbihi talatin da uku ku yi tahmidi talatin da uku ya ce wannan ya fi muku alkhairi daga hadin to tun daga lokacin ba su yi sakaci da wannan ba sayyidina ali har lokacin da ake fafatawa a yakin siffin ana fafatawa a fagen yaki in dare yayi baya manta wannan to haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance wannan tarbiya ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa koyaushe yake nuna musu yayin da za su fara aikin alkhairi to su ɗauko bakin gwargwado wanda suka san cewa za su dole kada mutum ya je ya ɗaukar wa kansa aikin da zai zo daga baya kuma yana rage shi yana rage shi ƙarshe ma ya idan sadaka ce idan sallah ne idan karatun alƙur'ani ne ko menene dan ɗauki daidai gwargwadon abin da za ka iya yi to kanna in ka ɗauka ka fara to ka ci gaba kada ka yanki kada ka yanki domin yankewar ladarka ne shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya zo a hadisin ummu salama radiyallahu ta'ala anha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai koma ga Allah ba har sai da ta kai yana sallolinsa a zaune wato yayi nauyin da ba zai iya tsayawa ya waɗannan salloli ba amma ba zai fasa ba sai dai yi su yazo yana zama take cewa to haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alkhairin mafi soyuwar aiki a gurin Allah shi ne wanda mai shi yake ɗorewa a kansa ko da kaɗan ne wadda ita ce tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar shi yasa ya hana mutum ya nannago abin da ya fi ƙarfinsa don a samu ɗorewar kaɗan ya fi a samu da yawa wanda ba zai ɗore ba kuma wannan ya zama tarbiyyar ka ce a cikin dukkan lamuranka duk wani abin da za ka fara to fara shi da kaɗan kada ka ce za ka nannago abu da yawa ƙarshe kwana ɗaya biyu ka watsa ka a akan kaɗan ya fi alkhairi akan ka ɗauki mai yawa amma ba a ji ko ina ba ka zubar Wani ita ce tarbiyyar da musulunci yake ba wa 'ya'yansa ita ce tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa al'ummarsa aisha radiyallahu ta'ala haka kamar da urwa yake ba mu labari yana cikin sahih muslim yake cewa wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam yana wajenta sai wata mata ana ce mata alhaula bint tuwait sai ta zo ta wuce ta gaban su sai da Aisha take gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kaga matan nan ita ce ake cewa ba ta bacci da daddare ma'ana iya tsawon dare ibada take annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba ta bacci ya ce to ku riƙi ayyukan da za ku iya ɗorewa a kansu ya yi rantsuwa da Allah ce fa wallahi la yas'am Allah Allah baya kosawa ko ne kuke kosawa saboda haka wanda ita ce tarbiyyar annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa addini mai sauki ne inna hadha ad-din yusrun addinin nan mai sauƙi ne ba wanda zai yi go wato zai ce zai ja da addinin nan ko ya tsananta wa kansa a cikin lamarin addini sai addini ya rinjaye shi ya ce don haka ku yi ƙoƙarin yin daidai kuma ku yi ƙoƙarin kusantar daidai kada ku ce za ku nan nago abin da ya fi ƙarfin to wannan ce za ta sa wannan alaƙar bawa da ubangiji ta ci gaba da dorewa ba za ta tsaya ba da zanto in karatun alƙur'ani ne ka ɗauka kake yin izu biyu izu uku to ka riƙe wannan karka ce kai za ka riƙa sauka duk kwana ɗaya kwana biyu kuma daga ƙarshe ka zo ma a rasa saukar ma gaba ɗaya ka ɗauko ɗan kaɗan da zanto silarka alaƙarka da ubangiji ta ci gaba da ɗorewa ba ta yanke ba ambatanka ga Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ɗorewa bai yanke ba sannan nishadin da kake da shi da karsashin da kake da shi ya ci gaba da zama tare da kai ba tare da ka samu wato gajiya ba ko kosawa da haka koyaushe mu lizimci ayyuka na kwarai ko mun kankanta su kan mu rena aikin alkhairi kan mu rena aikin alkhairi من يعمل مثقال ذرة خيرا يره هو من قنقنت الخير ذاك قال شيئا